ina wanda yake fafutukan wato samun kyakkyawan sauyi a cikin rayuwa yana so rayuwar shi ta sauya daga matakin da take zuwa mataki na gaba uh, ina wanda yake so ya auri uh, mace budurwa kyakkyawa mai addini da tarbiyya to ya matso ya saurari wannan bidiyo Eh, na bayani akan mafarkin wando eh, sadaka bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mafarkin wando yakan zamo gargadi idan ka yi shi di ya kikkice ya yayyage ko ya tsofe to wannan wanda ya wannan mafarki to ya tashi ya yi jalabi jalabi addu'o'i na neman arziki kenan ka tashi tsaye ka yi jalabi ka nemi luɗufi na Allah tabaraka wata'ala ta'ala. Ah, kamar ana sanar da kai haka a cikin mafarkin naka ah, na biyu wando mafarkinsa lafiyayyen wando to yakan yi nuni absa wato sauyi mai kyau da kuma samun labarai masu farin ciki da bushara da samun bright future wato mustaqbal wanda yake mai kyau mafifici wanda ke cike da haske da alkhairai da samun matsayai da matakai na rayuwa wanda na duniya wanda suke wato masu alkhairi ga shi wanda ya mafarki har ila yau yakan yi nuni a samun yalwar arziki da kuma albarkar rayuwa ba a son batan wando a ce wandonka ya bata to in ya bata wannan gaskiya ana cewa wato al'amura za su za su wato hargitse ne kuma ana maka gargaɗi da cewa ka hankali da harkokinka in ba ka ba wani abu na asara ya iya shigowa e a lura da yadda muke fassarar mafarki wanda yake negative ba mu faccewa kaza a'a zai iya yiwa gargadi ake maka ba abin ne zai faru da kai ba a ana maka gargadi amma in ka riƙe asbabu abin zai ba zai faru ba ana shine sa muke cewa ayi addu'a sai mu faɗi kuma irin nauyin addu'a da mutum zai in dafa'i ne sai mu ce yi dafa'i in jalabi ne sai mu ce yi jalabi a lura da haka saboda ba mu so mu faɗa mu ce kaza direct a belet na wando idan kai mafarki wanda yana nuni a wato cin nasarar ka ta society kuma da ƙarfinta wato alaƙarka a societin ku za ta kai nasara alaƙanka da jama'a sannan kuma za ta ƙarfafa e saboda shi ai belet ai shine yake ƙulla wato kaman yana ƙulle wando da jikinka ya zama wato wando bai dinga sakwa-sakwa da zai dinga sabulewa ba a sabon wando a mafarki to aure ne ga mutum zai aure budurwa mace kenan budurwa kamar yadda na, na, faɗa mai wayancan spot din sufofin da na faɗa sanya wando wato ishara ce ga nagartar mai mafarki wato kai da kai mafarki kana sanya wando to samun nagarta ne da kuma ana maka bushara za ka yi nesa da zunubai da saɓe-saɓe saboda ba a son kuma cire wando a mafarki e ba a son cire wando a mafarki saboda sai a kula da wannan Allah tabaraka wa ta'ala da ta damu. wa